Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kamo mitocinsa wannan karan muna wato watso shirye-shiryen akan mitoci 1625 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma da lol da kuma niya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku je yunkurin kabilar tera a jihar Gombe na ganin harshen su bai ɓace ba. Sai kuma maimacin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Sai kuma nasiha kan azumin Ramadan. amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. Ma'aikatan ceto a birnin London suna aiki gadan-gadan don ceto mazauna wani ginin bene mai hawa 27 da gobara mai karfi ta tashi a ciki da wato da ta yi sa'o'i da dama tana ci jama'an sun bayyana fargabansu cewar ya zuwa yanzu akwai masu waɗanda suke zaune a cikin wannan gida da suka makale cikin wutar mutane da dama ne suka ɓace har da ƙananan yara magajin birnin london sadiq khan ya ayyana gobaran babban hatsari jama'an 'yan sandan birnin london sun ce akalla ma'aikatar kashe gobara 200 ne suke kokarin kashe wutar yayin da suke fitar da mutane daga cikin gidan ma'aikatar ceton da suna jinyar mutane da suka shaki hayaƙi da waɗanda suka ji raunuka wasu, wasu da suka shaidi wannan lamari sun faɗa wa wani wata gidan talabijin cewar suna jin ihun mutane a cikin ginin suna neman a taimaka musu yayin da wasu kuma suke kunna fitilu na wayoyinsu don a ga masu ceton su ga inda suke a taimaka musu ya zuwa wannan safiyar ginin benin na nan na ci da wuta Tin Don wani makwabci ne na wannan ginin ya faɗa wa Sky News cewa mawuyacin abu ne a samu wani abu ya rage a cikin wannan ginin. Waɗanda suka kubuta sun fito suna tsaye sayi da rigunan bacci yayin da 'yan sanda da suka liƙe wurin suna kira ga mutane da su bar wurin saboda su ma'aikatan gaggawa su samu hanyar da za su wuce da mutane. An fara ba da labarin gobarar ce da karfe ɗaya na dare agogon London. masu binciken sun ce ya zuwa yanzu ba san mafarin wannan gobarar ba ƙungiyar kula da bakin haure na ƙasa da ƙasa ta ba da rahoton cewar kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya daga cikin waɗannan adadin mutum 312 aka kwanta a asibitoci kana akalla wasu mutane biyu kuma suka mutu da suka hada da wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansanin da aka ajiye waɗanda suka rasa gidajensu a wajen birnin mosul na ƙasar iraki kakakin ƙungiyar kula da bakin hauren joel milman ya faɗa a shekaran jiya litinin cewa wani ɗan kwangila ne ya kawo abincin da misali karfe hudu na rana don a buɗe baki na watan ramadana da suka saba yi a raba abincin a daidai karfe bakwai da rabi na yamma kakakin ya ce hukumomi na binciken lamarin don gano inda gurɓataccen abincin ya fito ko kuma abincin ya gurɓace ne tsakanin lokacin da aka kawo da kuma lokacin da za a raba bayan an ba su abincin mazauna sansanin sun ce mutane da dama ne suka kamu da ciwo kana hukumomi kuma ba su da isasshen motocin kwasan marasa lafiya inda aka cika motocin bas da makil da mutane waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata attorney general kuma ministan shari'a jeff sessions ya musunta cewar ya gana da jakadar rasha na amurka ko ya zanta ko ya yi wata zantawa da bai kamata yi ba da wasu jami'an diplomasiyan kasashen waje inda ya ce batun hada baki da wasu jami'an rasha lokacin zaɓe da aka yi a bara wani babban ƙarya ce kuma abin kyama. a wani zazzafin bahasi da ya bayar gaban kwamitin harkokin leƙin asiri na majalisar dattawa wanda yake binciken katsalanda ko kuma kutse da ake zargin rashi da aikatawa a zaɓen bara sessions wanda shi ne yake baiwa kwamitin yakin neman zaɓen shugaba donald trump shawara ya ce ya taɓa haɗuwa da jakadar rasha na amurka sergei kislyak sau biyu amma kuma ya musanta rahotanni da ke cewar sun yi ganawa ta uku a wani wuri da ba a bayyana ba tare da kislyak a wata otal a nan washington dc a cikin watan afrilu lokacin da shugaba donald trump yake jawabi akan manufofin harkokin kasashen waje. an sako wani ɗalibi na jami'a ba amurke da aka tsare shi a koriya ta arewa har tsawon shekara guda da rabi yana kan hanyarsa zuwa gida sai dai iyayensa sun ce ya shiga doguwar suma kenan fiye da shekara guda sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya tabbatar da wannan batun a jiya talata cewar an sako otu wambiya dan shekaru 22 daga gidan yari kuma zai iske iyalansa jami'an ma'aikatan harkokin waje sun ki cewa ufa a kan batun lafiyar wambiya saboda ka'idojin aikinsu amma dai sun ce ganawar ƙarshe da amurka ta yi da wambiya a ofishin jakadancin sweden ya kasance a cikin watan maris ɗin bara iyayen wambiya sun ce an sake ɗansu ne saboda rashin lafiya fred da cindy wambiya sun ce an gaya musu cewar an baiwa ɗansu maganin bacci jim kaɗan bayan an masa shari'a a watan maris da ya gabata kuma tun lokacin bai ƙara farkawa ba labaran duniya kenan kuka saurara. Kabilar Tera da ake kira Terawa a jihar Gombe, Najeriya sun yi bikin gabatar da littafi mai tsarki sabon alkawari da aka fassara zuwa harshen da kuma waɗansu littattafai hudu da za su taimaka wajen fahimta da kuma ƙarfafawa matasa amfani da harshen. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara shi ne ya ƙaddamar da littafi mai tsarki a ƙauyen Lubo da ke ƙaramar hukumar Yamal Tudeba. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ci gaban rahoton. And uh, so when you hear the gospel in your native language, the tendency is for you to imbibe it more and more. And I believe that for Terra Christian, Terra speaking Christians, this endeavor will make them better Christians. Kakakin majalisar wakilai Musta Yakubu Dogara ya ce idan ka saurari wa'azi cikin harshen yarenka akwai yakinin cewa zai zauna maka a cikin kwakwalwarka. sabili da haka yana mai imanin duk wani ɗan kabilar tera kirista wannan ƙoƙari zai ba su damar su kasance mabiya masu nagarta musta keke rubo shine wanda ya jagoranci aikin fassara littafin babul zuwa yaren su na tera ya ɗauke mu shekara goma kuna yi muna yi tunzu sunansa wannan littafin da tera kuke kira mewar alkawaran da shi ke za a faɗa ne a karanta ne a yare jama'a za su ji daɗi za su fahimce shi fiye da karantawa a wani yare. to wasu yaran ma yanzu kana gani an kusan kusan ɓace yanzu za ka ga yaran kama watakila yawancin magana za ku yi da wata yare ne anya zai iya samu a cikin a cikin shirinmu muna tafiya da inganta yare haka yanzu mun rubuta wasu littattafai guda hudu yadda za a koyar da teranci akwai kuma wani guda ɗaya wanda ake karantawa da karanta rubutawa a cikin teranci mai tangalan kuma shugaban sarakunan gargajiya kiristoci na jihohin arewa musta audu buba mai sharo ya yaba wa wannan yunkuri na kabilar tera inda ya buƙaci sauran kabilu da su kwaikwayi wannan tsari abin da nake fata eh, kasan yare zai kawo za a koyar da su a makarantu domin su gane addininsu da yarensu saboda haka yana da amfani kuma mu sauran yarukan da da ana so a mance da mu da Allah kuma za a sake reviving a dawo a fara kadamar wanda aka yi na yare ina kira ga yaruka duka kamar yadda da muka koyi hausa mun koyi turanci yanzu na so a ɗauki koyon yare sosai domin kada yare su bata in ji cewar evangelist musa michel shugaban kungiyar matasan kirista na arewacin najeriya ya ce samun babu ɗin cikin yaren tera zai taimaka wa matasa da matsofi wajen fahimtar addinin nasu da farko dai zan ce wannan abu ne wadda mu muke alfahari da shi wadda ya'ya da suke tasowa idan ba yi abubuwa kamar wannan ba yare da ake ganin ma zai iya bata to wannan sun yi wani abu wadda ya kamata wadda kuma akwai wasu iyaye wadda idan aka karanta musu abu a hausa ba za su gane ba amma kaga da an ba su sun karanta a yare za su fahimci abin kamar yadda ya kamata sanan yara da suke tasowa yanzu kuma su kansu za su gane maganar allah da kuma ta yaren su yaren ba zai bata ba wannan lalle sun yi hange kuma sun yi abin da ya kamata wadda maganar allah za ta tafi kuma za ta juma a cikin yare Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban kai nake lafiya uban girma kai nake walege. uban girma kai nake wa bege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi To madalla yanzu kuma ga maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata mun ji ta baki idris kela wanda ya zo mana da albishirin cewar an kai kudinsu gaban kotu a gwaram za ta biya su haƙƙinsu muka yi muku alƙawarin cewar a wannan makon za mu ji ta bakin shugaban majalisar karamar hukumar gwaram ɗin alhaji ilu umar shuwarin kan yadda aka yi da kuma matakin da za su ɗauka domin tabbatar da cewar kotun ta rabawa magada kuɗaɗensu ba tare da ha'inci ba. Kwatsam kuma sai ga Idris Kela ya sake garzayowa ya ce an tara magada dukkansu kuma kowa an damƙa masa kuɗinsa a hannunsa. Bari mu faro da shi Alhaji Ilu Umar Shuwarin kamar yadda muku alkawari a makon da ya shige, wanda ya mana bayanin yadda gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa ya saurari wannan batun, ya nemi su yi masa bayanin abin da ke faruwa ko ya faru, kuma da ya gano cewar an yi rashin adalci. sai ya ba iyalan Idris Kaila da sauran waɗanda abin ya shafa haƙuri ya ce a je a biya su haƙƙinsu nan take. To, a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. A duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi ba ne. A lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi. kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki bayan mun dawo ofis mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugu waya sun yi godiya cewar kuɗinsu ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗinsu an miƙa wa kotu cek kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturing a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu wannan shine bayani akan hakkin waɗannan magada lokacin government ta biya su. Eh wannan ya nuna kenan yanzu za a jira sai lokacin da kotu ta neme su kenan. Eh kuɗi yana account ɗin kotu tunda cross check muka ba su kuma baya da za a taba kuɗi sai ya yi hitin account su ya ɗau kwanakin da ya kamata kotu in ta shirya za ta abin nan sannan za ta kirawo su ta ta raba su magadan abin da ya sauwaka na kowane abin nan kamar da doka ta shari'ar musulunci ta kayyade. wato wannan ya nuna abun sai ya bi ta hannun kotu kenan kamar ita karamar hukuma ba daidai ne ta yi hulɗa kai tsaye da magadan ba eh dama ka'ida ba iya karamar hukuma ba duk wata hukuma ta gwamnati a inda haƙƙi ne na magada to su ya shiga ta cikin su je kotu sannan ta raba magada in haka ne kuwa alhaji ido wani mataki za ku ɗauka ku tabbatar cewa kotun ta ba wa waɗannan mutane su a ƙanƙanin lokaci aito yanzu za mu jira zuwa kwanakin da muke tsammani cewar abin nan ko kuma za mu tuntubi kotu idan har kuɗi ya zama ya yi matuwarin to za mu nemi kotu cikin alfarmar ta kira su koda tana da yawan shari'u a gabanta to ta kira ta taimaka tun da abu ne na magada kuma an riga an bayar ko ba abu ne da zai dau lokaci ba to za mu bi diddigi insha Allah mu ga sun taimaka cikin karamin eh, lokaci in kira magadan nan an ba su hakuna su amma eh, a ƙarshe eh, alhaji ilu me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka je a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar jigawa. Eto, ka san a duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci in dai ka san adalcin zaka ji daɗi to muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci wanda sanda muka zo su abubuwan ma ba mu fahimta ba sai da aka aka suka yi wannan bayani sannan muka fahimci ma meye matsayin su dan mu da farko kawai tunanin muke a compensation na filin su ne da muna ta processing yaya za a yi a maida musu filayen su sai da wannan korafin ya taso sannan muka san ma already har an yi magana kuɗi kuɗin ne ba a biya su ba so gaskiya gwamnati ta yi farin ciki ganin cewar ta sauke hakkin da yake kanta dan ba wancan ake bi bashi ba gwamnati ake bi bashi kuma ta sauke nan alhamdulillahi kuma muna fatan insha Allahu duk wanda yake da hakki a wannan tafiya za a duba hakkin shi a bashi. kamar yadda na yi bayani da farko muna kokarin haɗa wannan shiri na yau sai ga idris kela ya komo ya ce ya zo da ƙarin labari na farin ciki a gare su domin kudadensu sun shiga hannayensu. Ta assalamu alaikum a ni Idris Kaila kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakaninmu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa na dawo wannan gida gidan muryar amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan hakki namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kwarai da gaske muna ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangace da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan Al'umma da wannan abu ya shafa na mai ƙara godiya gare su Allah ubangiji ya taimaki wannan gwamnati mai albarka Allah ubangiji ya ba su ikon sauke dukkan wani nauyi da ya rata a wuyansu Idris ya lamarin ya kasance na biyan wannan haƙƙi to alhamdulillah man nasiru dama wannan haƙƙi a baya mataki mataki ne jiha ta yi matakin ta ta rawar gani a matakin ta ta ba wa dama a karamar hukuma karamar hukuma ta yi nata har abin ya dawo ga kotu daga ƙarshen nan dai dama kotu ne za ta sauke nauyin da ya rata a wuyanta kuma ta sauke nauyin da ya kamata ta sauke ma'ana ta tattaro dukkan wanda hakkin nan ya shafa ta ba shi hakkinsa wato wannan da ya nuna duka kun karbi hakkin ko ya shigo hannu alhamdulillah ya hakkin duk wanda duk wanda yake da hakki akan wannan al'amari hakkinsa ya riga ya shiga hannunsa kwarai da gaske kuma sannan zan iya cewa kun gamsu da duk abun da aka yi yanzu kun tabbatar cewa ba ku da wani korafi kan wannan abin da ya faru a zamanin baya alhamdulillah yanzu mun tabbatar da mun gamsu da abin da kotu ta gudanar a kan wannan rabon haƙƙi da aka yi kowa ya karɓi haƙƙin shi alhamdulillah muna ƙarewa allah godiya kuma muna godewa wannan gwamnati dangance da wannan rawa da ta taka idris yanzu dai a tsakanin ku ne kawai ya saura ku zauna ku tabbatar kun yi wa juna adalci wajen rabon wannan kuɗi na gado alhamdulillah ma nasiru dama kamar yadda na gaya maka kotu ta riga ta sauke nauyin da ya ta auyenta nauyin da ta sauke ko shine ba wai ta ba da kuɗin ne a je a ba a'a an kasafta kuɗi kuma an bawa dukkan mai haƙƙi-haƙƙinsa illa wa'anda ba sa nan ne akwai wakilansu su kuma an bawa wakilansu a su ba su. Oh, wato ya nuna sai da kotu ta je ta duba kowa ta gano alakarsa da wannan haƙƙin ta yi nazari sannan ta rarraba abun kowa ta damƙa masa kansa na'am kamar yadda dama tsarin yake yadda suka nuna mana haka kotu ta gudanar da shi duk wani mai haƙƙi wanda yake na wanda ya kamata ya zo ya zo kuma an ba da haƙƙinsa wanda yake nesa ko wanda bai kai ya zo ba akwai wakilai kuma an ba wa wakilan nan a bisa yadda a gaban shaidu an ba wa wakilai haƙƙin kowa kuma kun gamsu da cewa an raba abun yadda ya kamata ba ku da wani korafi alhamdulillah mun gamsu kwarai da gaske da irin rawar da wannan kotu ta taka wajen raba wannan haƙƙi na dukkan wanda haƙƙin ya shafa ni za ku cewa shi shugaban karamar hukumar baram ilu shiwarin to alhamdulillah shi kan toma karamar hukumar gwaram ba abin da zan ce mishi illa shi ma in ƙara gode mishi dangance da irin kokarin da ya yi wajen gudanar da wannan rabon haƙƙi kwarai da gaskiya taka rawar gani allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Eh, idris mun gode kwarai da gaske na gode sosai na ma'an nasiru allah ubangiji sa da alkai ciki da gaskiya to alhamdulillah ƙarshen wannan batu na iyalan marigayi alhaji kaila galadiman kwarko kenan a yankin ƙaramar hukumar goram ta jihar jigawa muna fata masu iko za su yi koyi su rungumi irin wannan abu da gwamnan jihar jigawa ya yi cewar idan an gano inda aka yi kuskure a yi sauri a gyara shi ko da ko ba wannan gwamnati da take kan mulki ce a yanzu ta yi abun ba muna ƙoƙarin bin bahasin wani batu mai tayar da hankali a jihar kebbi na kisan wani matashin da aka yi ake kuma ganin alamun cewar ba a yi niyyar hukumta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba. Shin nauyin aljihun mutum ne zai iya zama ginshikin fuskantar hukuncin hukuma ko kuma rashin hakan. A kasance da mu a cikin shirin mu na gaba. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaida Malam Iro sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako. Zan fara shirin jirgin namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An tarauto mana cewar ranar tara ga watan shida, dubi da goma sha bakwai, waɗansu 'yan mata guda uku 'yan kunna bakin wake sun kutsa cikin barikin sojoji na garin Kwalfata, anda suka tarwatsa kansu da kansu, suka jikkata dakarun tsaron kasar na jamhuriyar Kamaru guda biyu. Bugu da kari kuma a cikin jaridar ta fassara mana cewar ministoci guda uku na kasar jamhuriyar Kamaru suna cikin tsaka mai wuya akan hatsarin da ya faru na na jirgin ƙasa a birnin Izeka ana ganin cewar za su iya rasa guraben ayyukansu. Akwai ministan sufuri na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Edgar Aleme Bango da ministan lafiya Andre da har ma da ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel. Jaridar Nobel Association kuma ta hango mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta maido da alkalin alƙalai na jihar Baminda a gurbin aikinsa bayan ta dakatar da shi sakamakon rikicin da ya barke a jihar 'yan awaren Ingilishin kasar. Jaridan The Post kuma ta nuna mana cewar al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna bukatan a canja musu tunaninsu ne ba wai taimako ba, in ji jami'an kasar Koriya ta Kudu wanda ke hulɗa da jakadancin kasar Kamaru. Jaridan The Star kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi wani abin da ba sabon ba kasancewar irin yadda shugaban ƙasar ta kamaru mustabiya ya ƙara yawan 'yan ɓangaren ingilishi a hukumar shari'an ƙasar a yayin da ya yi wani tankaɗe da reraya wannan lamari dai ya ba wa jama'an ƙasar mamaki jaridan independent cewa ta yi 'yan tawayen ƙasar chadi da na ƙasar bangi har ma da masafan ƙasar niger suna neman kutsowa ƙasar jamhuriyar kamaru domin tayar da hankalin al'umman ƙasar sai kuma jaridan lometayo an da ta ce mana komai ya sa ministan ilimi mai zurfi na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Ngo Ngo yake neman tilastawa shugaban ƙasar Kamaru biya sai ya ci gaba da alaka da ƙasar Faransa. jaridar Info Martin kuma ta labarta mana cewar hallaka babban limamin cocin Katolika da aka yi na garin Bafiya Bishop Bala danginsa da 'ya'yansa da kuma sauran iyalansa su nuna cewar ba za su yarda ba da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi musu hawan kawara. Za mu karkare sharhin jaridan namu ne da jaridan Intergasion. Ana ta yi mana fashin baki na cewar kasashen da suke amfani da wutsiyan tafkin Chadi, Kamaru, Chadi, Bangi da ƙasar tarayyar Najeriya suna buƙatan agajin gaggawa na kayayyakin masarufi domin irin ƙaiƙashe wanda tafkin yake yi a yanzu haka. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da dawo da wasu alkalai da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa da hukuma alkalai ta najeriya ta yi to wannan dawo da alkalai da aka ba da umarni a yi to hakika wannan al'amari ya ba mu mamaki domin na farko dai irin yadda aka samu alƙalan nan dumu-dumu da laifin karɓar cin hanci da rashawa wasu an same su da daloli na ƙasashen waje wasu an same su da manyan gidaje na riri wadda ba jita-jita ba ne tabbas ne an gani a talabijin an faɗa a rediyo cewar ga irin taɓasar da waɗannan mutane suka yi to amma hukumar alƙalan najeriya ta ce a dawo da su su ci gaba da aiki to wannan al'amari ya ba mu mamaki kuma muna kira ga shugaban kasa janar muhammadu buhari da ya gaggauta ɗaukan mataki a kan wannan mataki da hukumar alkalai ta najeriya ta ba da umarni a yi wadda zai iya kawo lalacewar al'amuran shari'a a najeriya muryar amurka suna cikin majalisun mu guda biyu muhammed kabir mai mota mai kintar joshua gokura da kuma honorable ya'u galadima mai kintar karamar hukumar bade da kuma jakusko sai shekaru biyu da zaben su sun daina ganin su a cikin jama'a kafin zaben su muna tare da su tunda suka ci zaɓe mu suka ɓace mana sun kasa cika alƙawuran da suka yi mana don haka muna neman su duwan da sai da suke muri hayan talakawa da muka zaɓe su mun daina ganin su a cikin mu sai dai mu je sun zai bari sun fita wani uzurin sun yi talakawa ba mu ganin su da haka murya amurka ku taimaka mana muna cike wayannan mutane guda biyu ya'u ugala bima da muhammin kabir mai mota kuma zata za ku mana haka ba gaskiya kuma mana ba zata dubu biyu da hatira tana zuwa insha allahu mu ma za mu zaɓi wasu mu ture ku. Ra'ayoyin ko masu saurare sai kuma nasiha Ramadan. Assalamu alaikum ni ne Sanusi Ahmad Kutama shi da azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na rashin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijar zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na ramadan da ya kama a zuwa karkensa to wannan shine azumi wanda allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar ubangiji shaharu ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyanatin min al-hudi wal furqan da kuma ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kaman yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah to Allah ya tabbata mana jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsakake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya ya sanya mana karɓuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum ta madala kafin mu karkare ga takaitattun labarai ma'aikatan ceto a birnin london suna nan suna aiki gadan-gadan don ceto mazauna wani ginin bene mai hawa 27 da gobara mai karfi ta tashi a ciki da ta yi sa'o'i da dama tana ci jama'an sun bayyana fargabansu cewar ya zuwa yanzu akwai wasu mazauna gidan da suke makale a cikin wutar mutane da dama ne suka bace har da ƙananan yara magajin birnin london sadiq khan ya ayyana gobaran a matsayin babban hatsari to da takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta rago na ladan ibrahim a yawa za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da kuma samun cikakkun rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet da kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba yakubu makeri da salman abu da kuma zainab alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.